فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى kada wanda bai yi imani da ita ba daga cikin kafirai wanda ya bi abin da zuciyarsa take so na haramun ya kawar da kai daga bayar da gaskiya da ita da yi mata shiri da ayyuka nagari sai ka halaka saboda haka